babin da ya zo na bayanin abin da ya halatta a ɗauka ayyanka da shi in an yayi an fahimta? قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبعنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أن امرأة كانت ترعى لآل كعب بن مالك غنما بصلى wata mace take kiwata ma iyalan ka'abubun malik awakanta timakanta ragunanta bi sana'a inda ake cewa sana'a madina fa khafat ala shatin minha an tamuta sai aka samu akuya daya ko rago daya ko sa ko menene dai dabba za ta dabban za ta mutu ta samu kanta cikin wani hali za ta mutu in an kyale tabbas za ta mutu sai a yi khasara in an yanka kuma sai a yi amfani da dabban kenan ko fa akhadhat hajaran fa zabahat hadihi sai ta dauki dutse to kai kaifin dutse sai ta yanka dabban da da dutsen shi to me ya faru wa anna zalika dhukira li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa amarahum bi akliha sai aka faɗa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga wasu tayar ka akuya ko tinkiya ko rago da dutse sai ce a ci to ya halatta ai yanka da mai kenan in yana da kaifi ko duk abin da ke da kaifi za ka yanka dabba sai dai ne hakori da mai da farji da eh, inna al'azmu yace ai ai hakori kashe ne amma sauran duk abin da ke da kaifi za ka sa ka yanka to yayi babu fi zabihatil mutaraddi fil bi'r to ai dabba sai in kana da ikon da zaka yanka ko to sai ta fara rijiya ya zaka yi da sai ka yanka wuyanta ya zaka yi da dabba ko a batta ta halaka ko ko ya za a yi ko za a iya fitowa da ita ne to shi ne za mu ji kenan ko insha Allah قال أخبرنا أبو الوليد وعثمان بن عمر وعفان عن حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما يا الله صلى الله عليه وسلم أما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة يا من منزوح الله يلقى بزاي يوبسي قوية فوق أولنا ورين سوكا رافلو ba ya kaba يلقى ya يلقى ba أودر فقال kaba sai الله صلى الله عليه وسلم لو طعنت في فخذها لأجزع ألف أي إنك سوكي تنيت ياي قال حماد حملناه على المتردي حماد يتي وانا هكونتين ya shafi dabban da aka kasa da ita wasu fada rijiya mana rura ta kai na duk yadda aka yayi ke an fahimta in aka ɗauki abu aka soka ya je ya taba cinyar ta ya soke ta ko ya kashe ta ya zama yankan kenan amma matuƙa ana da ikonta ana hannu dole sai an yanka an fahimta babu hayi an musulatil haiwan babin da ya zo na an hana a yi dabba musula a lalata halittar dabba ko a kama kaza ko wata dabba a ɗaure ana jifa ana koyon harbi a kanta ko a kashe ta haka kawai ba don a ci ba قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثني المنهال ابن عمرو قال سمعت سعيد بن جبير يقول خرجت مع ابن عمر في طريق من طرق المدينة yace na fita tare da ibn umar a cikin hanya loko cikin hanyar hanyoyin madina muna tafiya fa idza bi kalmatin yarmuna dajajata sai ga yara sun zo suna jifan kaza suna ta jifan da za su kashe ta fa qala min umar man fa'ala haza sai mun mara ce waye maka na haka fa tafarraqu sai suka yaya suka gudu wannan haka kamar duk yara tun daga farkon duniya har ta je yaro shine yaro haka yake duk inda za ka yara suna abu da an ce hayya sai kowa ya ne wannan ya haka wannan ya haka wannan ya haka sai ta abdullahi da umar ya ga haka kaza an daure ana ta jifa sai ce waye maka na haka fa فتصرفوا جسك هدو سكا sai فقال da الله umar ce. inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tabbas da'ir lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama la'ana man masbala bil hayawan manzon Allah ya la'anci wanda ya yi ma dabba mutuna in aka daure ta ana ta jifarta wannan na jifa ta nan wannan zai bata mata halitta za a kashe ta kenan yace manzon Allah ya la'anci wanda ya ma dabba mutuna ina ga dan adam min babin aula ko eh ba kan me ba ba kan yaro yake ba yaro na farawa ne daga ina zuwa ina eh. kamar goma zuwa sha daya har sha biyar ana ce mishi yaro ko eh ba yaro bane ba yaro ne wani ya balaga ko ay abla dan warke inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la'ana man man min alfaz al-umum wanda yayi قال أخبرنا أبو عاصم عن عبد الحميد ابن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشد عن أبيه عن عبيد بن تعالى عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صبر الدابة منذ الله يا حنا صبر الدابة شيني أطور دابة أنا أنا harbi a kan shi أنا ana wahal أنا shi ko قال أبو أيوب لو كانت دجاجة ما صبرتها أبو أيوب يقول كو كذا بزي مكة والنبا بلي وزي مش والنبا بلي أبن ديف كذا قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المجسمة موضوع الله صلى الله عليه وسلم يا هلا التبسي مجسمة المجسمة هي المصبورة جبا أجدي أجديتش أتشي فقال أبو محمد المجسمة المجسمة المصبورة باب اللحم باب ورباب اللحم يوجد وهو باب اللحم يوجد فلا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لا babin da ke bayanin cewa nama ne aka kawo maku ko daga ina ne ba ku sani ba lokacin da za a yanka dabban an ce bismillah ko ba a fada ba za ka binciki wannan an ce maka duk sa'an da aka kama nama ka tambaya ayi yi bismillah ne tun aka yi shakka ya za a yi قال أخبرنا محمد بن سعيد قال حدثنا عبد الرحيم هو ابن سليمان عن عن عائشة أم المؤمنين أن قوما قالوا لأن عائشة الله يكرمك دا أم المؤمنين إيه، أو أن أور أن أور مثاني لتكينا أم المؤمنين وروى مؤمنين تابع هو سبت قالوا سكت يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتون باللحم la nadiri a zuki rasulullahi alaihi amla ya manzo Allah mutane suna kawo mana nama ba mu sani ba an ambaci sunan Allah da za a yanka dabban ko a'a ya za mu yi fa qala sammu antum wa kulu sai ka dauka bismillah sai ka ci abinka wa kanu hadifa ahadin bi jahiliya an fahimta shi shikenan sai ka ce bismillah sai ka ci abinka ko باب وني باب في البهيمه اذا ندت دبا انت يتاواي كي تصلي يا زائد تكشيكا رجل قال اخبرنا محمد بن يوسف انت راسيني ذاك كما كان كفو دوت كي تاواي كي تصلي كنا حوكا تشيكا رجل يا زاك الى ايتا عن سفيان عن ابيه عن عباية ابن رفاع ابن رافع عن جده رافع بن خديج أن بعيرا ندى وليس في القوم إلا خير يسيرا رافمي يسألي يتاواي كي لي كام حنيا قدهن كما باسو دواكي دايوا كأني باكواكي رانها وابا فرماه رجل بسهن سيوان يأتو كمي تبيا سي حربيتا يا يا حربي دبر فهبطه سيطرش فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna li hadhihi al-baha'im awabid ka awabid wahsh wannan dabbobi suna da tawaye kamar yadda dabbobin dawa ke tawaye ke da karfi suna tawaye fama khalabakum minha fasna'u bihi hakaza duk wanda ya fi karfin ko karfin da za ku da shi ko harbe shi ma'ana lokacin da kibiyar ko bindiga ya je harbe shi su ya shi jini ya fito yanka shi babu man qatala shay'an min ad-dawabi abasan addinin musulunci fake magana wai kaza ma kana daure shi abinci mana dabba ma da aka ce ka sai kaza ka yanka ka ci aka ce ka yanka ka ci ba ka yanka ba ka wahal da ita ba don ka ci ba shi ma ka ne an fahimta Eh, shi sa suna fahimtar musulunci ne kuskure ko ko suna ganganci ne suna da suna da ganganci suke yi suna sa musu musulunci sunan da bai dace da shi ba قال حدثنا إسماعيل أبو معمر بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن عمرو هو ابن دينار عن سهيب مولى مولى بن عامر قال يتيك سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي منزل الله صلى الله عليه وسلم ياتي من قتل أسكورا بغير حقه سنسونا ده ولا حكي ني دبا duk wanda ya kashe sunsu ba da hakkin kisan ba sa'alahu Allahu anhu yawmal qiyamah ranar lahira Allah zai yi mashi hisabi don me ka kashe shi susuwa komai sai da haƙƙi amma ba da haƙƙi ba to sai aka tambaya kila wa ma haqquhu menene haƙƙin sunsun da in an kashe shi ba za a yi shiga laifi ba qala an tazbahahu fa ta'kulahu ka yanka don ka ci an halicce shi ne don ka yanka ka ci ba ka yanka ka jefar da shi ba ba ka wahal da shi ba addinin da ke magana kan kaza kan dabba kan mage kar a wahal da dabba abinda ma ya halatta ka yanka aka ce kar kai mishi azaba wajen yankan wani hibda ahadukum shafratahu li yurih zabihatahu an fahimta ku kada a yanka dabba ba don a ci ba a yanka don a ci ba don a zubar ba don a yi mishi azaba ba don a wulatar kashi ba don dukiya arziki ne Allah ya arzuta ka da shikaji din nan da zabi da mai da menene ga masu ci ana saya Allah ya halicce su ne don kai ka more su ka yanka ka dafa ka ci ka ji daɗi sun gama sun gama su kenan abinda aka halicce saboda shi kenan to washe kada ka yi wasa da arzikin da Allah ya baka dan Allah ce wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'atu fa inna Allah yake ne fa inna Allah shadidul iqab wa may yubaddil ni'matallahi duk wanda ya musanya ni'mar Allah amma Allah ya baka arziki ne don kai aikin alkhairi Allah ya baka arziki ne don kai ibada Allah ya baka arziki ne sai ka je kai abinda ba aikin alkhairi ba بدلت نعمة الله من بعد ما جاءتك توكسني فإن الله شديد العقاب الله زي ما أذابه باب ولا باب في زكاة الجنين زكاة أمي إلا ما لا زكاة الجنين زكاة أمه Yeah. <laughs> <laughs> mana in an yanka uwar ya shafe shi kenan ko kuwa a yadda aka yanka uwan haka shi ma za a yanka shi haka wasu malamai suka fasa eh قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عتاب ابن بشير عن عبيد الله بن أبي زياد عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الجنين زكاة أمه أي بحذف الكاف كاف التشبيه زكاة الجنين كزكاة أمه لا بد من التقدير لولا المحذوفات والمقدورات لعرف النحو والحمار لولا المحذوفات wal maqduratu la arafa nahwa al himar ba don akwai mahzufi akwai muqaddar akwai kaza kaza ba ai da kowa ma zai iya sanin nahwu to sai sai wanda ya kokari ya karatu sosai shi ne zai san mahzufu takdiru kaza mahzufu takdiru kaza kaza kaza kaza za ka kalma guda daya ko guda biyu in za a yi ma irabi sai a a sai ga magana ta yi tsawo ja'a muhammadu ja'a muhammadu kalma nawa ne جاء فعل ماض مبني على الفتح كذا كذا كذا كذا وكذا وفاعله محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره والجملة كذا كذا كذا كذا كذا كلمة جاء محمد شكرا kila li abi muhammadin yuqalu qala na'am za a ci yace eh eh eh ai da a ce manzon Allah ya faɗi wannan bayanin na ƙarshe shine za ku faɗi wannan magana amma wannan ijtihadin wani malami ne ba haka bane ba qila li abi muhammad aka tambayi aka fada ma za a ci qala na'am to da dauqila li wani malami sai sai shi ma ne bi ihtimal al ihtimal warid babu ma la yukalu min as-sibai babin da yazo na abinda ba za a ci shi ba as-sab'u duk dabba kullu haywanin mustarsh abin da ke kawo matsaloli ke kawo mana wahalhalu kullum ana karatu sai an nemi kaza sai an nemi kaza sai an nemi kaza sai da nasa aka je daga makka aka kawo mana hatsi mun alkama da kala kala shi muka gani to kullum muna ce azabbu azabbu azabbu wani ce kerkeci ko ce kaza kaza tashi za ka yi ka je gidansu a nuna maka saboda eh, eh, nau'o'i ne kamar kare da dangogin shi zaki da dan goge shi kamar zaki da damusa ba nau'i dai bane kare kura kyarke ce menene sai ka duk sai a nuna maka su da su bila cikin nau'in da yake kare yake to sai ka je ga sunan gidan zu ga su za ka gansu sai a nuna maka sunan su da turanci ko da hausa to ka ka san menene da menene ke mannan ko bintu labunin ne kaza kaza kaza sai ka ga yan dawaki masu kiwo wannan dabbobin ya suke ne ya tsarin su ke ne sai kama ka karu ilimi kan alfahimtar da mutane amma kowace shekara aka zo za a karanta sai ka ce ina ma nan minti labu ne ina ma nan kaza kaza kaza kaza bayan an fada ka daure cikin littafi wannan littafin ka gama da shi yana gida da aka zo aka fara wani littafi wannan kalma kuma ta zo shi ka ce a fassara maka to me kenan ko ko sai ka je ka sayi littafai yanzu da aka yi su gashi nan an fassara da turanci daga turanci zuwa larabci daga larabci zuwa turanci in aka je wajen dabbobi duk za ka kowace dabba a kawo sunanta da larabci da turanci me zai hada kai haka kai haka ba za ka fa'idantu ba eh قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناد من السباع منظور الله يا حنة الدب جد دبة دكي لمي فيك وانا حقوري كمان نزاكي كمان نجي وكمان وانا الدك وانا انا كده سوء السباع كل حيوان مفترس منظور الله يا حنة الامر دبو بيكينا كده tsuntsaye kuma aka ce duk tsuntsu gashi nan za قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أبو أويس ابن عم مالك بن أنس جزاك أبو أويس شيك جالاي شيك ساكر شيك سكاوشي فرق للتافن كحكا شيك سالاي شيك ساسور أبو أويس ابن عم مالك to kana zuwa hudu kana cikin في أنشي ابن عم مالك sai ka je ka nemi wane ne har ka gaji to ga an kawo maka shi na cikin ruwan sauki wannan ibnu ammi malik an sha wahala ko ake zaka gano shi zaka je to in kana so ibnu ammi malik dan baffan malik a za ka gani shi a wani littafi ka gani shi da wahala to amma ya zo maka shi cikin sauki yasa ana karatu ana kawo eh, biro ne ko pencil ko da eh, takarda ana rubuta fawaid shine abu uwais ibnu amni malik ibnu anas in kana so ka sai ibnu amni malik sai ka je abu uwais to ya za haka kawai za ka tashi ka je abu uwais ai baka san abu wane ne to gashi na an fada ma abu uwais kenan ko عن الزهري عن ابي ايوب الحولاني عن ابي ثعلبه الخشني قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخطفه منذ الله يهنا cizge dabba a ranta a cire wani gaba a cikin gabobinta wal mujassama da dabba da za a ajiye ta daure ana koyon harbi wal nuhba nuhba kuma wawasa a wawace abu shine nuhba suka ce daukar abubuwa jama'a su suna kwasan abubuwa ba da adalci kowa wanda ya karfi shi zai bi da yawa shi ne nuhba wa an akli kulli zinabin min as-sibati kulli zinabin min as-sibati duk dabban da ke da kika قال أخبرنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو أوانا عن أبي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير تدس سندكي لمي فرج فرعتا ما سفروتا إيه babu nahayi an lifs juludis siba babin da yazo na an hana a dauki fatar dabbobi wa'annan dabbobi zakanya da musa wa'annan ayi tufa ko ayi a shirfida sallah aka ce an hana yaushe kenan in ba a je ne ba amma in an je ne fa ayyuma ihabin dubir faqad tsaura ayyuma ihabin duk fatar da aka jebe faqad tsahura قال أخبرنا يعمر بن بشر عن ابن المبارك عن سعيد عن قتادة عن أبي, عن أبي المليح عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن تفترش manzo Allah ya hana a shirfe da fatun dabbobi masu farauta inda aka hana cin naman su kar a shirfe da buzu a yi sallah a kai kar a yi riga a saka ko kar a yafa ko kar a yi mene da mene amma suka ce wannan hukuncin kafin a je mai kenan amma in an je ne to shi kenan ya ɗauki wani hukunci daban قال أخبرنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن قتادة عن عبد المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه باب الاستمتاع بجلود الميتة za a iya amfani da fatar mushi dabba ta zama mushi a mushi ko hmm. قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة قال سألت ابن عباس عن الأسقية فقال ما أدري ما أقول لك غير أني سمعت رسول الله صلى الله na tambayi abdullahi dan abbas dangane da askiya salaka da za su da ruwa a ciki ko a dai muku menene sai ce ba ni da abin da zan je ma sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ayyuma ihadin dubir faqad duk fatan da aka je ne tabbas ya tsarkaka ya zama mai tsarki kenan to akan haka za a ɗebo ruwa da shi a shafo ba za a ɗebo ba za a shimfida kuma za a shimfida ba za a yi amfani da shi قال حدثنا يالا عن محمد بن إسحاق عن القعقاع بن حكيم عن عبد الرحمن بن وعلاء قال سألت ابن عباس إذا لا تنبي عبد الله بن عباس عن جلود الميتة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغها طهورها na tambaye shi dabba ta mutu mushi wannan mushe ya za a yi sai ce fatan mushe aka je mai shi na ya kila da Muhammadin قيل لأبي محمد عبد الله تقول بهذا قال نعم yi كان na hannu to ga abu muhammad ya kaga ne an tambaye shi nan kuma ga shi abin da ce, aka ce mai kike fara ita, eh haka ne amma fa in dabban ta zama dabba ce da ake cin naman ta fa to dabbar da ba a cin namanta ko an je mai a wajen sa da kenan na ji karin bayani ko wannan ijtihadi kenan yayi za a dace za a goyi bayan sa eh to ana son ka san banda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba manzo Allah shine kadai maganar sa kowace dauka ake amma banda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani malamin ya faɗi magana eh haka imam malik ma minna illa radda wa rudda illa sahib hadha al-qabr manzon Allah eh, imam malik kenan inda yake karantarwa ba zai ce ma sai wanda ya je madina sai nuna kabar manzo Allah ya ce illa sahibu hazal qabr إمام مالك يا ابن عمر قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن يزيد بن قصيد ابن قصيد أو قصيد ابن قصيد عن محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان عن أمه عن عائشة قالت amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yusabta abin jududin maita manzo Allah ce za yi amfani da fatin dabbobi da suka mutu mushi iza dubiqat iza dubiqat in an je ne bai bambanta wanda ake ci ko wanda ba a ci ba ala hadathana ya haibul hasan ala hadathana sufyan bin uyayna an zuhri Al-Ubaidullahi bin Abdullahi. an ibn abbas ya ce. an karbo daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda yace ma tashatu bi maimunata wata akuyan maimunata ta mutu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما زعل الله صلى الله عليه وسلم لو استمتعتم بإهابها me zai hana kuyi amfani da قالوا يا رسول الله انها ميتة قلت يا من الله اي موشي تي موشي تي موشي تي موشي تي موشي تي تي تي موشي موشي موشي باشي دا ماشي كينا موشي تي موشي تي قلت يا من الله موشي تي اي قال انما حرم أكلها قلت أي أن سنة من أكهرب جابا أي أنفاني دا فاتبا إن أنجيل فاتت زي أمطاني قال أخبرنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقية عن الزبير عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نهو هذا الحديث قيل لأبي محمد ما تقول في الثعالب إذا دبقت أنا كما أبو محمد يوميك كنت الثعالب جمع الثعالب فعل الله الثعالب bila mai kake cewa game da nan fatar bila in aka je ne kala akrahuha fata wasu kenan akrahuha nan bai haramta ba bai halatta akrahuha babun fi luhumil humrin ahaliya babin da ya zo na naman jaki jakin gida ke ko jakuna زعنا كنا مسكوبا naman زعفنا قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا مالك عن الزهري عن الحسن وعبد الله بن محمد عن أبيهما عن علي أن علي قال لابن عباس سيدنا علي يفعل مع أبناء عباس رضي الله عنهم أجمعين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر sayyidina ali yace manzon Allah ya hana auren mutu'a shekarar zamanin da aka yi haibara wa alluhu min umur al insiya kuma ya hana cin naman jaki jakin gida ke قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن هشام عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال قام رجل يوم خيبر فقال ranar da aka yi yakin khaibar wani mutum ya tashi sai ce ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ukilatil humru aw ufniyatil humru ya manzo Allah ai jakunan duk sun kare za a kare su tunda ana ci ثم قال يا رسول الله أفنيت الحمر أو أفنت الحمر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى كما زعلنا وني تاشي يشي لا يقوى شيء أن الله ورسوله ينهاكم عن لغوم العمر فإنها رجس Allah da manzansa sun hana ku cin naman jaki saboda kazanta jakin gida ke ko an yi jaki ne an halitta jaki ne ka haushi ya ka dora masa kaya ba don ka ci shi ba arziki wajen Allah madaukin sarki ya karkasu akwai wani arziki ai maka ne ka ci akwai wani arziki ne Allah ya maka amma ba don ka ci ba an fahimta ba don ka ci ba arziki kudi ba arziki ba ne ba in kana jin yawa sai ka ɗauko ka sa baki sai ka ɗauka ka sa a jiyo ka je ka sai tuwo tuwo arziki ne ko ba arziki ba ne in kana jin yawa sai ka zuba miya ka ɗauka ka yi ne kai tsaye arziki ne kai tsaye akwai kuma arziki ba kai tsaye ba yau sa'an nan akwai wani arziki ne kuma ba wai don ka ci ba amma arziki ne zai ma amfani an fahimta da annar rizka kullu ma bihim tufi'a duk abin da aka yi amfani da shi sunan shi arziki kudi arziki ne ilimi arziki ne lafiya arziki ne kyau arziki ne menene karfi arziki ne ilimi arziki ne hazaka fahimta duk abin da yake da amfani sunan shi arziki an fahimta babu fi akli luhumil khayl babin da yazo na bayanin za a ci naman doki ko ba za a ci ba sakwata sun ci aiko nan ma don albasa aiko kun ci ko ko ba ci ba eh gandun albasa kano ma ya an ci ah, gandun albasa ba kano ba ce ba eh, me yasa kace ce sakkwato baka faɗi inda aka cin ba قال حدثنا جعفر بن عون عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت منذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت أكلنا لحم فرس على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن من حمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل باب النهي عن النهبة يا ما فسرها فسرها واجي ما فسرها Eh? mana hadisi zai zo guda biyar ta hanyoyi guda biyar ya aka fassara nan na je nan masu yan fassara nan masu yan fassara nan masu yan fassara <laughs> ba komai ake faɗa a cikin radio ko talabijin ko ko jama'a wani ya ji sai ya rikice ko ya fitinu ko ya kasa fahimta abin da ke daidai ya je fahimci kuskure to duk abin da ke kawo mutane matsaloli ke duk abin da ke kawo mutane matsaloli ke an fahimta za a zo ana bayani a hankali insha Allah kaga ya bai fahimci cewa da sokoto da kano duk ɗaya bane amma sokoto sai ya murna za ka ce kano sai ce a gandu ne gandun albasa ke nan su ce <laughs> babu nahi anin nuhubat babu ne zo an hana wawasa ko waso su a wawashe dukiyar al'umma ko kwari riban yayi قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا أوزعي قال حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المؤمنون بها أبصارهم وهو حين ينتهبها مؤمن لا ينتهب نهبة بازي واوشي أبن واوصى بأ wanda yake da kima za ta kimatin ke sharafin yar mutane suna daga hannu suna haɗe yawo sun gashi kuɗi sun gashi na da kima ba wa huwa hina yantahibuha mu'minu a lokacin da yake sace dukiyar ko yake wawace dukiyar ba shi da imani ba mu'mini bane kamar da kace la yazni zani hina yazni wa huwa la yasriku wa huwa la yantahibu muhbatan hina yantahibuha wa huwa mu'minu wawashe dukiyar ƙasa a bar mutane cikin talauci cikin wahala cikin yunwa cikin komai da komai kuma ana kallo ba kuma yadda za a yi talaka ba shi da yadda zai yi tun da ba yadda zai yi saboda tsarin rayuwar haka aka tsara rayuwar talaka dole ya sha wahala ba shi da gata to mai gatan shi kansa yanzu ya zo ya rasa gata suna kuna ji ko ba ku ji suna ji ko ba sa ji za a shaurara ko ba za a shaurara ba wallahi tallahi wannan hali da muke ciki in ba a gyara ba inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza ma mutane halin da suke ciki sai sun canza ma kansu an ce ai karatu yaro kafin ya shiga makaranta zai sha wahala iyaye su biya kuɗi a je ayi waye a yi nefu a yi jam a yi komai da komai yaro ya samu admission ya samu kuma shiga makaranta jami'a ya yi duk wahalar da ake sai ya yi sai ya gama wai bai samu first class ba ba zai samu aiki bai samu first class ba ba zai samu aiki ba duk wannan wahalhalun da aka yi ya tafi banza ke suwa ke samun aiki in za a raba aiki za a ba manyan mutane sanatoci ne yan majalisa ne gwamnoni ne kowa ne me ya hada gwamna da admission ko kuwa appointment ba aikin ka ne wannan an fahimta shi ne sai a rarraba musu su suna da wanda za a ba za a ba yan siyasa za a ba ana ganin wai ana iya yin abu kenan fa wallahi kuskure ake yi da dadi ko ba dadi wallahi kuskure ake yi wanda ba shi da gatar aka kyale shi je sha wahala din sai zai naira dubu ɗari biyar sai ya samu gata naira dubu ɗari biyar ne zai sau aiki ya zama gatan shi kai kana tsoron shi kana shakkan shi saboda yanzu ya samu gata an fahimta to wannan al'amarin haka zai ta ci gaba har sai an zo gashi ya fara mutum ya samu abin da yake so ya ci zaben ko da gaskiya ko ba gaskiya ya zama sanata ya zama dan majalisa amma ya hau motarsa daga kaduna ya je abuja ya saboda me ba ga gada mai wani dan sanda ba ba zai iya ba ko saboda me saboda ba aminci waye sabbaba rashin aminci aikin aminci hakkin suwa ne ne to wannan kana da mafaka kenan za ka yi shiga jirgin kasa kai ma ko jirgin sama kai mu hadu abuja ya ce wallahi ba zan je ba in je a kashe ni kai ma ka zo baka zo bi hanya wani mutum ko sai dai a kore da ai ba za ta ce ba ne ba kana kallo yanzu bai samu aiki ba wannan bai samu aiki ba wannan bai samu aiki ba duk sa'an da ka hana mutane ka kulle duk kofofi ba hanya mutane ba dabba ma ba za ta zauna haka ba sai ta saman makanta mafita to shine sai je sa ta kudi ko ya samu kudi sai je sai ake da ya samu ake ya samu shi ma ya samu gata ke ya samu sarka ya samu majalisa ya samu gwamna ya samu menene kana zaune a gidanka zai zai nuna maka aiki ga gata na nemo ka kawo ya aka yi san wannan matsafi an toshe masa duk kafofi to dole ya samu mafita in ba haka ba suna da rayuwar suna da dukka suna da ba ruwan shi da wane ne shugaban kasa ba suna ne ba ruwan shi da kwalta ba ruwan shi da wutan lantarki ba ruwan shi da komai daji yake shiga ya tafiya daga shi shi ke bai da bukatar komai don gwamnati amma shi tana nan, shi ne zai bada nama ya bada nono madara ya bada man shanu ya bada mai duk abubuwan ka je abato aka yanka na za ka ga mamaki masu amfani da sa ɗaya mutum sun fi nawa za su more aikin shi ne shi ke bayarwa aka zo aka shiga cikin wannan aikin har shekarar shi ba ruwan fulani da wannan shugaban kasa daji yake bi yana tafiya ba ruwan shi da masjidi da ko menene kai da kake nan son kwalta kufuna ba ruwan shi da kwalta ba ruwan shi da wutar lantarki ba ruwan shi ya samu dai inda zai ba dabban shi abinci da ruwa yana cikin daji cikin daji yake rayuwa amma shi dukkan ku shi zai ba ku nama ya ba da madara da man shanu da menene da menene duk baki da har kahon shi yana da amfani da ake yi da shi sai aka zo aka lalata masa sha'anin rayuwarsa da sai zo shi ma wannan aikin yanzu ya yi mishi kadan ba zai yi ba sai zai sai mai shi kenan sai zai nuna gashi kawo kuɗi ba haka bane ba to wai an suke gama karatu a ce bai samu first class ba ba zai ɗauki aiki ba in bai samu aiki ba shi ma haka za shi zai sai aiki dubu ɗari biyar sai samu gata shi ma ya rataya kana zaune ko ya tare ka a hanya ko ya fado ma gida Allah ya kiyaye shi ke da tara duk girman ka da darajar ka makarkata kake gaban matan ka da komai makarkata ma'ana jiki ka na makarkata haka to yaushe za a kyale mutane har su kai wannan matakin ana kuma kallo abin da kake alfahari shine ni gwamna ne ni shugaban kasa ne ni minista ne ina da masu gadi ina da masu menene da menene indira gadi wa ya kai wa ya indira ganji shugaban kasar indiya wa ya kashe ta anwar sadat wa ya kashe shi yana ma gaji shi ne odla eh, ɗin shi ne yana gani yadda kuke fataka da kuɗi gida shi yana cikin yunwa yana cikin za ka zo aka sai mashi za mu baka kaza zai karba ko zai karba ba cikin aminci kana da cikin aminci ya kashe ka ko ya hada baki a zuwa kashe ka shi yasa wannan hanyar da aka dauko ba hanya ba ce mai bullewa ba kowa sai ya zo ya yi nadama kuma kowa sai ya zo ya yi kuka shi yasa canzawa za a yi mutum ba zai zo ya yi duk wahalar da ya yi firamare sakandare a biya ka za iya yanki shi biya yaro ya sha wahala mace har sai zo ya gama digiri ai bai samu first class ba za a ɗauke shi aiki ba to ya zai ya zai yi fata ya zai yi fata wanda bai samu first class din ba amma fagen aiki zai fi wanda ya samu first class iya aiki shi yasa wannan ba hanya ba ce ba baya warware mana komai sai dai kara dagula mana komai kun ga kasan yadda ake ciki ko ga dukiya ga arziki amma kullun cikin talauci ake kullun cikin ciwo bashi ake yi kullun kudi baya isa haka ake kullun kullun tashin hankali ake ciki zuwa yanzu za a samu dama a zauna lafiya zama lafiya ta kare sai in an sa inna Allaha, tabbas dahir babu ko shakka Allah madaukakin sarki la yughayyiru ma bi qaumin baya canza ma mutane halin da suke ciki hatta yughayyiru ma bi anfusihim har sai in sun canza da kansu ma'ana mutane na cikin jin daɗi tsakanin iyayensu sun gaji iyayensu masu kasuwanci masu aiki ana jin daɗin rayuwa Allah ba zai zo ya saka musu masifa da bala'i ba sai in sun canza wannan hanya suka ɗauko ta hanya mara kyau to shine sai Allah ya kare su abinda kuke so kenan to ga kika tafi haka in mutane na cikin azaba suna cikin wahala suna cikin kakarika Allah ba zai fitar da su ba don ba ta su ba me yasa suka samu kansu cikin wannan abubuwa suka kirkiro ma kansu wannan abubuwa sai kun cire su sai ku dawo kan hanya sai ku ga ashe Allah yana nan ashe Allah yana da alkhairi ashe Allah yana iya ashe Allah yana iya shi yasa kar a taba tsammanin wai wani yana da azanci ko iyawa ko iyayi da zai fitar da al'umma a cikin wannan halin da suke ciki wallahi karya ne sai an canza halin da ya mai da mutane cikin wannan abin tun da ake rayuwa abin da aka sani za a je a sata kudi za a je yanzu kuma ana sata dan adam a saci dan adam ba wanda ya fi karfin a biro gidan shi a kwace shi da matarsa duk a tafi kuma mutane don suna da kuɗi suna da mulki suna abin da shi ke nan an manta kasar ran da zai fado kanka kasar ran da zai fado kanka Allah ya kiyaye kowa to shi yasa wannan nasiha ce abin da ya sa aka samu kai a cikin wannan din sai an canza shi a daina zalunci a canza hanya wanda ya cancanci abu a bashi amma don ba shi da gata in ka ce ba shi da gata shi ba za ka ba shi ba ko ga yanzu gata gata nawa ake sayar da ta yanzu dubu ɗari biyar sai ka je ka sai AK 47 yaro ga su na yara kan kana da ake kama su muna da ya aka yi kuma ya tsaya yana faɗa yana magana kamar rajista da yawon kamar shi ne rajistan kotu ba ya jin shakkan komai ya faɗi duk yadda ake yi kaga yaro kuma kama shi amma tun da yana da gatan shi ma shi ke da sai zai waye nuna masa wannan hanya saboda an nuna masa ba shi da gata ya yi karatu duk wahalar da ake da shi aka yi amma wai bai samu first class ba aiki ba zai samu ba aiki kuma in ya za a raba manyan mutane ne su za su jajjawo 'yan siyasar su waɗanda suke musu wa menene da menene hayaniya su za a babbaiwa sauran waɗanda suke karatu fa su je su sayin da za su yi to shi suna ka kuma kowa yanzu yana sanin ya zai kenan ko to wannan rayuwa za ta yi daɗi haka Allah ya kare mu Allah ya kiyaye Allah ya kire su baki daya قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وهب بن جرير عن ابن حازم عن أبيه اي يعلى بن حكيم عن أبي عن أبي نبي عن عبد الرحمن بن سمرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة وزن الله يحنى ووصل دوكيار كوبيبا ياكي كومينين قال أبو محمد هذا في البذل gani mu kabla an ya ce in aka je wannan cikin yaki ne ai aiki yaki an samu riba kafin a raba wannan ya sace wannan ya ba wannan shine aka lokaci yayi اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من عليك ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم